you su alhaji ya kake ya kwana biyu Allah ya lafiya kalau alhamdulillah kawai yanzu ina zaune na ce bari in zo in je ba dai wata problem ko a'a ba komai ba komai alhaji to alhamdulillah yanzu dai idan kin shirya mm. kina iya ki shiga ki faɗi ma hajiya cewa ya kamata yanzu mijin siya miki waya kin ga bai kamata a ce na bakke haka babu waya mai kyau babba a hannunki ba haka ne alhaji shikenan ba matsala zan gaya ma mama wace kala kika fi so infinix techno eh, iphone wanne kika fi so test ɗinki mm, alajin mai kyau dai ok kenan ba matsala sai ki je ki faɗi mata mu ji Khadija? Na'am. Tun da nake ta can wajen ina jiran ki lafiya me yake a cikin motar nan? Gani nan zuwa bar in zo. Gani nan zuwa. Saurayinta ne ni. Saurayinta? Wadda take so da kauna. Ga ta nan? Eh? Ga ta nan. Wannan ne mijinta? Gani nan zuwa gani nan zuwa bar in Kai, malam kai wane ne? Kai kai wane ne? Ni saurayinta ne wanda take mugun so da kauna. Oh, kuma ne haka wannan wani mahaukaci ne ya Allah Allah ta muke ni wannan wani irin tashin hankali ne za ka da ina na sa kake so ka ringa tayar min da hankali ne Khadija lafiya na ganki cikin motar nan me yake yi wannan bai shafe ka ba kamayya Khadija tun ɗazu ina tsaye a can wajen ni ban ma an kai na aika gidanku aka ce ba na kina cikin motar nan Khadija me fa kwana bi ka canza min ne babu komai kaka damu dole in damu Khadija kin manta alƙawarin da muka yi da ke ne Khadija ke fa kika ce za mu rayu tare za mu mutare. tare Khadija ke fa kika ce kina tsananin suna da ƙauna na Khadija ka fa san cewa so tsuntsu ne yana tashi daga kan wannan ya koma kan wancan kake ce na tsuntsun soyayya ya tashi daga kaina ya koma kan wani dan Allah ki tausaya me yasa ina kira nan baki yanzu ba ta shiga na canza layi ne to dan Allah ban nan baki kai hakuri gaskiya ba zan iya baka ba shi yasa ma ban kira ka da shi ba dan ban so ka samu saboda me wannan duk Khadija yaushe za mu zauna akwai maganganun nake so me da ke masu muhimmanci dan Allah ka dawo nan da sati daya eh eh nan da sati ɗaya ka dawo shi kenan sai zuwa lokacin ko eh. nina kisa yau hannu guda na ɗaukar jinka komai aka ce akan ki kunne ba sa ɗauka wani mahaukaci ne ya zo yake sanya taya mana da hayaniya a nan wurin bisa lai wallahi alhaji wani tsohon saurayi na ne wanda muka yi soyayya da shi ta kurciya to amma ai ya kamata ya gane cewa abubuwa sun canja yanzu fi sabilillahi irin wannan haukan da yana wurin ni wallahi zan iya sa kama shi kai hakuri alaji ai ba ma magana hakuri ba dama dalilin da yasa kawai na yi shiru saboda ban san me ya tsakanin ku ba amma tuni da ban san an dauke shi ba ba a mun irin wannan abin gaskiya wa maganan gyaran gidan nan na yi magana da engineers dina za su zo insha Allah gobe za su fara aiki za su ɓaɓɓalla duk wani wurin da bai dace ba na gidan nan za a mai da shi gida irin na zamani so idan kika shiga sai ki ma hajiya bayani kuma har wurin da za ku zauna da ita kafin a gama gyaran dukkan ta dal. to shikenan ba matsala a rage insha Allah yanzu in na shiga zan ya mama mama insha Allah to ba laifi yanzu idan kika shiga sai ki mata magana akan batun zuwa sayan waya da maki yanzu sai mu je ki zabo wadda taimaki test ɗinki to shikenan zan ya mata bari in je in gaya mata to ba laifi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 ya za a yi kiza damuna ko da da rani ba zan kawo ba a kan ‘yar gata ba wanda zai zaga ni ya can ki ya zama hauta auta cikin su mata. Yau da kaina na baki suna, idan muke alkawari. Da gaskiya mu zauna da juna, kullum ina tunani. Abdul. Abdul. Hey, Abdul. Abdul. Abdul. Lafiyan ka kuwa? Ke sa Khadija za ta mun haka? Jin da ka zo cikin bola ka zauna sai ka ce wanda bai da hankali. Haka je da daddare kai ta sambatu kai ta sambatu da ƙarfa ka iya samun bacci na tashi bacci yanzu ga yanan ko abinci baka iya ci ba na ci abinci na aje ma abinci na dauka zan ga ubanka ka ci abinci baka ci abinci ba sai da na fito waje kuma sai in hango ka a zaune a wurin gida me kake yi ba za ka gane ba ne ba ta abinci nake yi ba ka kula ka kyale ta mana ya kake cewa an kyale ta ka san me yake faɗa kuwa ka san yadda su yake shiga cikin zuciya kuwa ka san raɗaɗi da azabar da nake ji ko ba zan iya rayuwa ba ka ji da ba dan Allah ka tausaya ka taimaka min ya zan yi in mallake ta dan Allah ka takwabce mu tashi mu wanka ne ka samu kai ka ci idan ka ci abinci daga waya, ko menene za mu san me ya nake yin kuka ni na yi zaton hannu guda na ɗaukar jinka